We're uh, privileged to be here actually for yesterday for the inauguration or the opening of uh, a program called SEVERE that NASA collaborates with uh, the U.S. Agency for International Development. Babban jami'in hukumar binciken sararin samaniya ta kasar Amurka NASA uh, Manjo Janar Charles Borden kenan lokacin da yake yi wa muryar Amurka bayani dangane da makasudin zuwansa jamhuriyar Nijar. inda hukumar tana sa da haɗin gwiwar hukumar USAID suka kaddamar da aikin wata cibiyar samar da bayanan kimiyya domin amfanin kwamitin kasashen yankin sahel mai kula da yaƙi da kwararowar hamada sils a takaice a ƙarƙashin shirin servir wanne a tsawon shekaru biyar masu zuwa zai ba da damar tunkarar matsalolin da canjin yanayi ke haddasawa jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar alhashi idi bara'u ya yi min ƙarin bayani ta wannan hikima ita na za za ta kawo adadin binciken da ta yi ta hannun tama hukumar sils za a rarraba waɗannan fusa'o'i a cikin ƙasashe kowace ƙasa domin ta amfana dangance da buƙatar da ke tata. manoman wannan ƙasashe za su yi amfani da wannan hikima alal misali eh, makiyayan agadi za a iya sanar da su cewa daga lokaci kaza zuwa wancan lokaci ciyawa ko kiwo zai bunƙasa a yanki kaza kenan za su iya daidaita yadda za su kai dabbobinsu a wancan yanki a wancan daji domin su amfana da albarkatun kiwon da ke da kwai haka zalika manoma za a iya sanar da su cewa da akwai alamar ko ambaliya ko karancin ruwa ko kuwa wadatar ruwa a daidai lokaci kaza ko kuwa za a samu hwari wanda zai iya shafuwar nau'in irin shukar da ke gare ku wanda kenan zai sa su manoma su san matakan da za su ɗauka domin su daidaita albarkatun gona dangane da irin ruwan saman da zai faɗuwa. Kasashen yankin Sahel ta hanyar gwamnatoci da ƙwararru a fannin noma da kimiyya su ne suka buƙaci gwamnatin Amurka ta tallafa da irin wannan cibiya da za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da cibiyar bincike a fannin noma, albarkatun ruwa da kimiyyar yanayi wato agreement. Waɗannan ƙasashe namu su Nijar, Najeriya, Senegal, Cote d'Ivoire ga inda suke da rauni kuma wannan giɓi da ke gare su ƙasashen ba su iya cike shi suka gabatar da kokinsu nasa kuma ta karbe shi da gwamnatin amurka kuma a shirye suke su taimaka ma waɗannan ƙasashe masu wanda za su cin gajiyar wannan shiri sun fi miliyan ɗari da ashirin na al'umma. Firaministan Nijar da ke jagorancin bikin kaddamar da shirin na Servir ya yaba wa ƙasar Amurka a game da irin tallafin da ta saba ba jamhuriyar Nijar domin inganta rayuwar talakawa. a sakamakon gamsuwa da kyaukyawar hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu gwamnatin ƙasar ta nijar ta karrama babban jami'in hukumar nasa manjo janar charles borden da ɗaya daga cikin muhimman lambobin yabo na wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar